عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أتي قبدا كراتون وانا لتاهنا صحيح المسلم وانا كما مناتكين كتاب كراهة الصلاة بهدرة الطعام الذي يريد أقله في العالم آه وكراهه الصلاه مع المدافعه الاخبثين wannan babu mun kwana bisa ga hadisi guda biyu da suka rage hadisin muhammadu ibn ubadi na'am haddasa muhammadu ibn ubadi haddasa na hatimu huwa ibn isma'ila an yaquba ibn mujahidin an ibn abi atiqin qala تحدثت أنا وقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان قاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد فقال له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت هذا addabtuhu ummahu wa anta addabtuka ummaka qala fa gajaba qasim wa abba alaiha wannan hadisi na Muhammad ibn Ubad wanda an ka samu daga Hatim dan Isma'il abinda yake cewa daga abi atiki tahaddastu ana wa qasim inda Aisha wato da ni da kasimu. mun nemi labari na hadisi gun Aisha radiyallahu anha hadisan wa kana qasim rajulan qasim ya zamo namiji na lahana mai yawan magana wadda ba ta da kyau ga sa wa kana li ummi waladin ya kasance ga ummu walad ummu walad shi qasim fa qala lahu Aisha sai Aisha take gare shi malaka la tahaddathu kama yatahaddathu ibnu akhi hadha shin kai ba ka magana kamar yadda ɗan ɗan uwana wannan yake yi amma in ni kar alimtu ya ce amma ni na san min aina utita daga ita aisha ya ce na san min aina utita daga ila ka fito haza wannan ku ummuhu uwa ta ta koya mai ladabi wa addabat ka umuka ta ka uwa ta koya ma ladabi dalilin waga magana fa gare ba kasu sai mu yayi hushi wa dabba ya haƙi alaiha akanta ma ra'a ma'idata aisha qad utiya biha qama lokacin da yaga kabakan aisha an zo da shi sai ya tashi qala aina qala usalli tace na za kana yace zan na in salla qala ijlis tace zauna qala inni usalli ni dai zan na in salla qala ijlis zauna budarun ya kai wanda kasance mutum inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadarati da'am babu sallah inga abinci an kawo wala huwa yadafi'uhu al-ahbasain kuma babu sallah mutum na tunkuɗe ɗaya da hadasi bayan gari ko bauli saboda haka ina za kana kai sallah dawo wato wannan shina yake nunawa abinda ta faɗa bai ji daɗinsa ba don haka shi ko ya haƙe sai ya yi abinda zai munana mata in yasa ita ko take mai nan ne gudaru haddasana ya hayam ayuba to abinda an manuwa kun san hadisin abin nan tarjama babu ta karantar da karhancin sallah in an kawo abinci ko ba haka ba sannan da kuma karhancin sallah ana tunkuɗi na da hadasi bayan gida ko bauni shi ne hadisin da ya zo da shiya ta ce annabi ya ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ba sallah alhali ga abinci an kawo ba za a yi sallah sai da ta abinci ba sallah ana tun kuɗi dina da wato abin nan habusa guda biyu ko bauli ko bayan gari na'am حدثنا يا ابن عيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر أخبرني أبو حزرة القاص abu hazrat da qasu mai wa'azi ya bani labari an abdullahi ibn abi tiki, an aisha ana annabi sallallahu alaihi wasallam bi misli lam yazkur fil hadith qissatu qasim amma shi ga nashi hadisi bai ambaci kissa qasim ba ya zo dai da hadisi babu sallah ana tun kudi na da hadasi babu sallah abinci ya zo na'am babu nahi an akali su أو بصلا أو كراسا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن غلول المسجد حتى تذهب تلك حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد wannan babin shi kuma abin da ya zo hani ga wanda ya ci tawarnuwa ko wanda ya ci albasa ko wanda ya ci kurasa da ire-irensu masu munin wari min mallahu ra'iatun kariha abinda adda warin da ake kyama an hudurul masjid ga halatta masallaci hatta tazhaba tilka rihu sai wannan warin ya ta ya bar shi kuma in har ya shiga masallacin wa ikrazihi min al masjid da hidda-hidda daga cikin masallaci idan mutum ya shiga yana wannan warin ana iya sai daga ciki na'am حدثنا محمد بن مسنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى هو وهو القدار عن عبيد الله قال ibin نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي في غزوة خيبر منظر الله يا فدا لوكتين da an zo yakin haibara man akala min hadhihi shajara duk wanda ya ci wannan itanya yani asuma yana nufin tawarnuwa wala ya atiyanna da kada ya zo masallaci wato in ya zama masajida masallatai domin akwai magana qala zuhairu fi gazawatin walam yaskur khaybara amma shi zuhairu ya ruwaito hadisi yake annabi ya faɗa ga yaki amma bai ci yakin haibara ba saboda haka haibara ne ba haibara ba wallahu a'lam حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ها يجد إذنادي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا عبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة دون ديتشوانا تنيان حكي فلا يقربنا مساجدنا كده يقصن شي مسلاتي يمو حتى يذهب ريحها سي ان وارين تياتي يا برش يعني الصومة ينانه تفرموا نعم وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز هو ابن صحيب قال سئل أنس عن صوم أنت بي أنس غلابار تفرموا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الله ياتي من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن وتدون بيتوانا إتنيا كده يكسن شيمو ولا يصلي معنا كي يصلى تردف na'am hadisan suna da yawa bayani na tan karshe duka zamu da mu hada wa hadathani muhammad ibn rafi' wa abdul wa abdul ibn humayd qala abdu qala abdu akhbarana wa qala ibn rafi' hadathana abd arrazzaq akhbarana ma'mar an zuhri an ibn musayyib an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi ash-shajara fala yaqrabanna masjidana duk wanda ya ci wannan itanya kada ya kusanci masallacin mu wala yi uzina na diri hisu min kare cutar da mu da warin abin nan ta warnuwa haddasa abubakarin na bi shai ba haddasa na ka siyi rumin hishamin ana hishamin da ana bi zubairin an jabirin ƙala. na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana akali basalin annabi ya hana cin albasa wal kurasa da kurasa fa galabanna alhaja sai bukata ta rinjayar da mu wata rana fa akalna min ha mun kaci daga gari ta wanga abin da an kana fa qala sai annabi ya ce man akala min hadhihi shajara duk wanda ya ci wannan ya almuntina mai doi la ya qarabanna masjidana kai ci masallacin mu fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu al-insan mala'iku suna cutuwa ga abin da dan adam yake cutuwa da shi don haka duk wanda ya ci tafarnuwa to ya kama jikinsa kada ya zo mana masallaci نعم وحدثني أبو داهر وهرملة قال أخبرنا ابن واد أخبرني يونس أنا ابن شهاد قال حدثني أعداء ابن أبي رباه أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية هرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سوما دون بيتي تهرنوا أو بسلا كو البسا فليأتذلنا ينسنشيم أو ليأتذل مسجدنا كو ينسنشيم ولا يقعد في بيتي زمان جدا wa innahu utiya bi qidrin fihi an zo da tukunya ƙarhi cikinta akwai abubuwa na ganyayyaki min bukulin na abin nan ganyayyaki na da ake yankuwa a dafa wa waje da lahari an da samu wani wari ga waɗannan ganyayyaki fasa'ala sai tambaya ko hobira sai an ka bashi labari bi mafiha ga abin da a cikin wannan ganyayyaki min albukuli na abin nan ah, bakalu dan ya haki wa qala qarribuha ku ba matsota ila ba'al ashabi zuwa ga masu ita wannan ma ra'ahu lokacin da annabi ya ga wannan abin kariha akalaha sai ki amince ci ya ga tafarnuwa ta ko albasa qala kul fa inni unadi man la tunadi ni ina ganawa da wanda ba ku ganawa da shi to ku ku ci kayan ku ba da ni ba in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na'am wa hadathani muhammad ibn hatim hadathana yahya ibn sa'id an ibn jurayb قال أخبرني أداو عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة دون ديتوانا تنيا حكي السوم تفرنوا وقال مرة ما أكل البقلة وان أبنا البقلة والسوم تفرنوا والقراسة القراسة ولا يقربنا مسجدنا كده كسنتي مسلاتهم وإن الملائكة تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم mala'iku tana cutuwa ga abin da ɗan adam yake cutuwa da shi don haka ya zama ne gida kai zo masallaci wa isa ishaq ibn ibrahim a abarna Muhammadu ibn bakari ha ya ji da iznadi qala wa hadathani Muhammadu ibn rafi' hadathana abd arrazzaq ala jami'an akhbarana ibn jurayj bi hadha al man akala min hadhihi shajara yuridu asawma duk wanda ya ci wannan ita yana nufin tawarnuwa fala yaghsha na fi masjidina kada ya zo mana masallacin mu walam ya al-basala wal ga wannan hadisi annabi bai ambaci albasa ba bai ambaci kurasa ba na'am wa hadathani amrun haddasa na isma'il bin ulayya an jurayji an jurayriyu an abi darata, an abi sa'id qala lam na'ud an futiha haybaru فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقرة ba mu sake ba an buɗe haibara mun ka afka mu abin abokan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan dan ya haki a su mata farnuwa wannan su jiya'un a wannan lokaci mutane na jin yunwa fa akalna minha akalan shadida mun ci ta ci sun maruhuna ila almasjid nan mun kai umar ce zuwa masallaci huwa jara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ariya sai annabi ji wannan wari ga jikinmu faƙala man akala min hadhihi shajara duk wanda ya ci wannan itanya alhadisa mai muni shay'an ko kaka ya ci ta balle ya ci da yawa wala ya qarabanna fi masjidina a fil masjidi kada ya gwamutso masallaci faƙala nasu hurimat hurimat sai mutane suka ce to kenan an haramtar da tawarruwa an haramtar da albasa an haramtar da kurasa fa balaga zalika annabi sai wannan magana ta kai manzon Allah faƙala qala ayyuhan nas sai annabi ya wamin bade ya ku mutane innahu laysa bi tahrimun bai samu gare ne ba haramta ma ahallallahu li abin Allah ta gare ni walakin na shajaratun akarahu liha sai dai itce ta ina kyamar warinta amma magana haramci la ni ban haramta ba muna tare da kuwa na'am حدثنا هارون وسعيد اي علي وعمر بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن أشجي عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل النبي ياشو ديغا ماسود شان البصا هو وأصحابه شيد صحابانسا فنزل ناس منهم فأكلوا منه sai wasu mutane sun ka tsaya sun ka ce a ba su laushi an ka ba su sai sun ka ci walam yakul akharu wasu ko sun ce mu ba za mu ci ba ah, farhuna ilai sai mun ka dawo zuwa ga manzon Allah fada allazina lam yakulu albasala annabi ya kira wadanda ba su albasa ba ya gana da su wa akhara al-akharina hatta zahaba riha ya bar waɗanda sun kaci abin nan laushin albasa sai da warin albasa ya tafi sana annabi kira su gana da su wannan ya nuna kyama a ci ta danya muna tare da kuwa to saboda haka in muka dubi duka waɗanga hadisai da an kai magana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin waɗanga hadisai masu yawa a kusan in muka duba hadisan da an kai magana akan haramcin albasan nan da tafarnuwa abin nan ga wanda ya ci ya halarci masallaci da kurasa to ya kai wajen hadisi sha goma sha to anan ni a abinda magana take akai abinda magana take akai an bayyana da hani ga wanda ya ci tafarnuwa ko wanda ya ci albasa ga shiga masallaci wannan shine masabin malamai duka wannan shine masabin malamai duka sai dai abinda an ka samu daga imamu alƙali ba wanda shi kuwa samu ga ɗaya daga cikin malamai suka ce wannan hani ya keɓanta ga masallacin manzon Allah wannan shi ne fahimtar imamu iyab cewa masallacin ma'aiki shi ake magana a kai amma ulama sun ta yi ƙaɗi ba da suka cewa hani ya shahi masallatai duk domin in mun dubi wannan sai mu kula da a mi'a illar da yasa an ka hana kuma an ka riskar da ita albasa da kurasa da tawarnuwa to wannan illar da ta sa an ka riskar da albasa da kurasa da tawarnuwa to shi ya riskar da duk abin da adda wari mai damarwa ko da turare na mai haya kai idan yana damar da wasu to bai kamata wani haya shiga masallaci ba domin akwai turaruka irin waɗanda ke haika mutane wani ma in warin ya isa yana iya tashi da rashin lahiya wannan malamai sun ce duk abin da ya shahi irin wannan to ya shahi mutane sannan shin masallaci ɗaya ne an ka yi magana a'a duk majami'u salat duk inda ake haɗuwa a yi sallah kamar inda ake sallar idi ko kuma sallar jana'iza ba mutane na haɗuwa ba to duk wannan an hana duk da majami'ul ibadat kamar inda ake zuwa a zauna don a ɗauki ilimi ko kuma wurin da ake zuwa domin ziki da wuraren walima inda mutane suna haɗuwa, to duk waɗanda abuwa masu wari na gaske bai kamata ga mutum ya sha su ya ta sama wannan majami'a na mutane to amma tun da haka ne to kasuwa wannan duk abinda ka ce mai wari ko albasa ko tafarwa ko wani mai wari ba a haramta ma ba a hana ka zuwa kasuwa ba kasuwa zuwan kowata in zuwan kowata amma wuraren ibada su kan hana wannan shi abinda malamai suka yi magana akan wannan to bayan haka an ce abinan tafar ruwa da albasa ko ba haka ba to da duk abu mai wari akwai wani malami da suke kira ibn muradidi ibn muradidi shi ko abin da yake magana yace yana riskuwa da wannan da an ka ce kada mutum ya halarci waɗanga wurare don kai cutar da bayan Allah da mala'iku wanda bakinsa na mugun wari matsanancin wari to kada ya shiga jama'a domin kai cutar da suwa ko kuma wanda adda rauni mai wari irin ƙurgin nan dauɗi yambo, to ya jayi ya hita daban don kai cutar da mutane waɗanga abubuwa duk sun risku da wannan to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man akala min hazihi shajara wani wuri kuma ya ce man akala min hazihi albaqala ko ba haka ba ya ce ma tafarruwa ya ce ma albasa shajara ya ce mata bakal to wannan suna malaman luga suna idilaƙinsa ga duk abin da ƙasa ta tsira inda shi na kore to ana ita mai shajar ana ita mai bakan amma in ba wanda ke yin kwanci na shi yaɗo ba in wanda ke yin kwanci na shi yaɗo za a ce mai najam domin shi bai da faƙ don haka wani wuri an ka ce mai bakan wani wuri an ka ce mai abin nan shajar to kuma mala'iku kamar da aka faɗa suna cutuwa da irin wannan wari amma haƙiƙa albasa da tawarnuwa halal ne da kurasa nau'in suna to amma idan ɗan adam zai amfani da su to ya kashe su da dahuwa amma yau ɗin ga yau in ka ci albasa ɗanya da yanzu nan kame a yi magariba in ka shigo mutane na ganewa to balle warnuwa ita kan ai gidanta na Allah gane damuwa to in muka duba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya gana da maciya waɗanda ba su albasa ba amma ya bar waɗanda suka ci albasa sai da ya ƙari da waɗanda ba mista annabi musa ka don wari ya tahi kamin shi magana da su yana ta yatai an yadda wari na eh? to ka ji mana mura to abin da yake dai sai a taharu bi lokacin ibada sai ko illa an tuni ta haɗabtar mm eh ai kamata yi mai zuwa masallacin juma'a manomin albasa to shi ya hankuli na juma'a do Allah eh bari sai ya da masallaci eh a inta inta balaga in ka shiga cikin ta da ka ce ka to ana ganewa mala kaka ba haka nan na ba tawo ba gani a to ba muna magana mana ta ni wani da manoman ta mala usman in mutai shiga albasa in ta balaga yai to ba gane shiga a to shi an ka bi ka waɗi, ka koma kana wani kwana alaikum salam to hmm? ba su da wari hato an riskar da abin da wari mai cutarwa balle su haddasana muhammadu bin musanna haddasana yahya bin sa'id haddasana hisham haddasana qatada an salim bin abi zaid an ma'adana abid abi dalhata anna umar ibn al-khattab khadaba yawm yawon jumati umar dan khattab yayi hudu ranar jumu'a fa zakara nabiyallahi ya ambaci annabin Allah sallallahu alaihi wasallama wa zakara a ababakar ya ambaci sayyidina ababakar wa ni inni su ka anna dikan ƙara ni salasa naqarati sai na umar ya ce ni na ga kamar zakaran kaza ya sakwace ni sakwata uku yana faɗa mutane lokacin da ke hudu ba yace ce inni la'arahu arahu illa hudura ajali wallahi wannan abin ba ni ganin sai ajali na na yi kusa ni ma na yi kusa yake yan uwana wa inna ya muruna ni amma kuma wasu mutane suna umarni na an asta khalifa in sa khalifa shi sai na umar wa inna allaha lam yakul yudayya dinahu eh, kuma ko na sa khalifa ko ban sa ba Allah bai zaina so sa addini ne ba wala khilafatu balle halifancin sa walal ladhi ba'atha bihi nabiyahu kuma Allah bai so zarta abin nan da ya aika manzon sa dashi sallallahu alaihi wasallam wa ya ajala bi amru in al'amar yayo min gaugawa bal khilafatu shura baina haula sitta to halifanci abin nan shawara ne tsakanin waɗanga uku waɗanda shidda allazina tuwafiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa anhum radi waɗanda manzon Allah ya cika wa huwa radin anhum annabi ya yarda da su wa inni qad alimtu anna aqwaman yad'anuna fi hadha al-amr amma na san za a samu wasu masu ga wannan al'amari to in ina nan kuma suka yi abin nan gabana ana da rabtuhun bi yadi hadhihi ala al-islam wallahi zai musu mugun ya duka da hannuna wanga akan tuta musulunci to yan fa'alu zalika ulaika a'da'ullahi in so aikata wannan to wa makiya Allah na ba na Allah na ba al-kafaratu dallal na batattu ثم la لا أدع بعد شيئا أهم عندي من الكلا من sannan ni ba zan bar wani abu ba wanda ya mantuwa guna daga kalala magana akan gadon kalala ma raja'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shay'in ma raja'atu fil kalalati ban yi mai kayyar magana da manzon Allah ba in ce a ka a ka yadda ni da kalala wanda ya mutu bai bar uwa ba bai bar uba ba bai bar ɗa ba bai bar ɗiya ba babu ɗan ɗa babu ɗan ɗiya babu ɗan ɗa jika babu babu yadda. wannan shine kalala garin da kushi wa ma a gane zalifi shay'in ma a gane zalifi kuma annai bai taɓa kawararawa gare ni ba cikin wani abu da ya kawarara min ga matsagar kalala hatta ɗana bi azbihi fi sadri har yayi ga da ya tsace ga gabana wa qala ya umar Ana takfika ayatu sayf allati fi akhir sulsi nisa shin bata ishe ka ba Aya nan da an kaji su a cikin bazara wadda a ƙarshen suratul nisa wa inni in aish aqabi fima fiha bi qadiyatin wallahi in na rayu zan hukunci da ita da hukunci ya qabi biha man yaqra'ul qur'ana zai hukunci duk wanda ya karanta wallahi ya da wanda bai karanta amma in ya kai hukunci sun maƙala Allahumma inni ushiduka Allah ina shaidar da kai ala umara il amsali akan shugabannin ungun binnan birane wa inni wa inni wa innama ba'asuhum alaihim liya'dilu alaihin. wallahi ni haƙiƙa ne na aika su domin su yi adalci akan su wala yu'allimun nasu don sanar da mutane dinahu addinin su wa sunnata nabiyyin da sunnar annabinsu. wa ya qasimu fihim fa ya'um su raba musu abin da ya dawo musu na ganima wa yarfa'u ilayya ma cikin alaihim min amrihim duk abin da ya rikita gare su na al'amuran su dauko su kawo min Allah haka ni summa innakum ayyuhan nasu. sannan ku ya ku mutane Ta takuluna shajaratayn la arahuma illa habisatayn kuna cin itace guda biyu ba ni ganin su sai masu muni guda biyu hazal basala wannan albasa wa suma da tawarnuwa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihuhuma wallahi na ga manzon Allah in ya samu warin su min rajulin ga namiji fil masjid cikin masallaci amara bihi yana umarni da wannan mutumi ko ukhrija ila al-baqi'a dai a doke da masallaci sai an kai baqi'a saboda ya shigo masallaci da warin albasa ko warin tafarnuwa wa ma akalahuma duk wanda zai cin tafarnuwa ko albasa fali mithu ma dabhan ina na faɗa muku ko ya kashe su da dahuwa in ya kashe su da dahuwa wari ne sai akwai wani abin nan yace guda da ake sa cikin abinci an kashe da dahuwa sai sai kamshi to doya hmm. babu sai zuko eh eh sannan akwai wani guda yana nan bakin ruwa mai ma aure awo to su suna ya kashe wani albasa in tsotso ya an kasa cikin miyar da aka dafa albasa tana kashe wani haka ne an sa tsauri don shi tsauri ta san shi na shi kamshi ma kwakware yake حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن أولي عن سعيد بن أبي أروبة حا قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله kun gani wannan hadisi da an ka zo da shi kuma yanzu abinda an ka magana ya zo ƙarshe ya faɗi da ba zai tarjama amma hadisin na ya haɗa abubuwa masu yawa daga farko yana magana waɗanda ke cewa bayan shi sai na umar ya faɗi ya yi maholkin zakara ya mai sara uku ya ce to ba shi ganin wani abu illa ajali ne na yau kusa ya ce amma ga mutane sun sha maka ya sanya halifa ya ce to in dai al'amari ya yi min gaugawa to khilafa ta kasance tsakanin shura suwa a shura ya ce bai na ha'ula ya sitta a shura to waɗannan mutum shidda su zauna su yi shawara su yi ittifaki kan ɗaya daga waɗannan guda shidda sai na umar ya ambaci mutum shidda ɗin nan amma kuma ya tsallaka mutum biyu bai sa da su ba Mista ya tsallaka guda don ɗan'uwa ne na. mista ya tsallaka guda domin ɗanaina. amma sai ya ce mutum shidda ɗin nan su zauna su yi shawarar wanda ya cancanta cikinsu a waɗanga da sai na umar ya ambata shi ne usmanu bin affana da alim na abi da ɗalhatu da zubairu da sa'ad ibn abi waqas da abdurrahman ibn auf nawa kenan to waɗanda duk wanda an kai shawarar ya kamata ya wakilci kujerar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bari sai na abubakar ya hau sai na abubakar ya bari sai na umar ya hau sai na umar ya bari to waɗanda duk wanda an ka aza ya tantanta Waɗanda su ne guda shida dai ambata amma bai shigar da Sa'adun ibn ba sannan bai shigar da abdullahi ibn umar ba Sa'adu ibn zaid dan uwansa ne abdullahi dan umar dan sana bai shigar da su ba amma tattare suna daga cikin asharatul bashara mutum goma da annabi yawa bushara da aljanna tun da duniya ga su gaban ƙasa suna ta yi amma suna da garantin in sun ka mutu yan aljanna na so waɗanda da aka samu wasu makiya Allah na suka sai na abubakar sai na umar da usman bin afana tun da duniya su suna da garantin yan aljanna na daga bakin manzon Allah to wanda ya samu wanga abu ina ga wata kafa ta kai gare ko ka kai gari aikin banza na don haka zaman mutum na kwarai bai hana kaskasce mutum soke shi eh? suwa wannan babin muke ba abin da muke babin da muke yanzu waɗanga da annabi ya bishara da su ƴan aljanna ko ba abin da ya walwala abin da annabi ya ba duniya Eh? eh to ina ka ga hujjan ka kai gare duk yake ka da agare ka da talala ka da agare ka fa ka ka wani mai ga waya ko ka jahe gilin zuwa wuta bai zuwa ita wuta ba ta ko karba sai don an ce ba naka na ba to Allah ganar da mu باب النهي عن نشر الضلالة في المسجد وما يقوله من سمع nashida wannan babu ya hani ga barin cigiya bataccen abu cikin masallaci da abin da wanda ya ji mai cigiya na cewa abin da ya kamata ya faɗa mai an hana mutum shi cigiya abin da ya ɓace na ya cigiya masallaci ko kuma shela wanda ya ga wani abu yana neman mai shi muna tare? domin a anan ya an ce wato annashida mai nema abin ya halaka yana bida kana cewa na shattu dabata idza dalabtaha na yi cigiyar dabba in kana nemanta wa an shattuha idza arrabtaha kana cewa ai ina neman mai ita idan kana sanar da abu kaza ya bace amma kana mai kana bidan su to duk waɗanda an hana cikin masallaci haddathana abu dahir ahmad ibn amr haddathana ibn wahab an haywata am muhammad ibn abd alrahman an abi abdullah mawla shaddad annahu sami'a aba hurairah yaqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid wanda duk yaji namiji yana cigiyar batatta cikin masallaci fal yaqul la radda Allahu alaika abin gada kake nema kada Allah ya mai kai da shi gare ka wa innal masajida lan tumna li hadha lalle masallate ba a gina ta don cigiya ba an gina ta don ayi abin nan a karanta Qur'ani a zikirin ubangiji wa hadathani Zuhair ibn Harbin hadathana ah, Muqliyu hadathana Haywatu qala sami'tu Aba Aswad yaqulu hadathani Abu Abdullah maula Shaddad annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi mithlihi yana faɗa irin wancan hadisi wa hadathani hajjaj ibn nushair hadathana abd arrazzaq Abanna, sauri an alqamata bin marsad an sulaiman ibn buraidata an abihi anna rajulan nashada wani namiji ya yi cigiya fil cikin masallaci fa qala man da'a ila jamal al-akhmari wane ne ke nema zuwa ga wani raƙumi ja fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam la wajadta kada Allah ya saka samu inna ma buniyal masajidu da ma buniyal lahu an gina masallaci don abin da an gina shi da shi ba don cigiya ba ba don sarawa ba حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيء عن أبي سنان عن ألقمة بن مرسد عن سليمان بن بريرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل lokacin da annabi ya salla ya kare wani miji ya miƙe kawai fa kala ce man da ila jamal al-akhmar wane ne ke kira yana cigiyar jaqumi ja fa kala annabi la wajatta inna ma buniya al-masajidu ma buniya lahu a kada Allah ya ganar da kai shi ka samu mai nema an gina masallaci don abin da aka gina shi da shi ta bakin koha حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن ألقمة بن مرسد عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء عربي بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر wani ba kauyen daji ya zo bayan manzo Allah ya salati sallar asuba fa adkhala ra'sahu min babil masjid ba ko shi yanka sallah ba shi da yanzu ko masallacin bai shiga ba sai tsaya bakin kowa sai aza hannu guda ga wanga abin nan kulkin kowa aza ga wanga kulkin kowa sai sa kai ne shi ba kawai fa zakara misali hadisi ma sai ambata misali hadisin su wato ina abin nan mai tige jan makumi qala muslim huwa shaybatu ibn na'amata ne. abu na'ama rawa anhu mis'aru wa hushaym wa jariru wa ghayruhum min kufiyuna wato shi wannan ba kawai da an kai magana ba shi ada suna shaybatu ibn na'amata ba wane ne ada suna shaybatu ibn na'ama an muhammad ibn shaybata wannan shaiba wanda a cikin silsila hadisi to shi shi ake ce huwa shaibatu min na'ama muna tare da kuwa domin akwai wani shaiba wanda ba dan na'ama na ba to an ka magana ga an kalanka ma mishi to hadisi kenan ya tashi daga hadisi ingantacce domin an kare mai abin na silsila Allah ya gane da mu hmm. to mun yi magana akan cigiya ko mun yi magana akan cigiya sannan mun yi magana akan yekuwa ko ba haka ba cikin masallaci to anan waɗanga abubuwa da an kai magana malamai sun ce ana riskawa da su saye cikin masallaci ko sayarwa ko ƙulla ijara da duk wani ƙulli sannan an karhanta daga murya in ba ta iyar da ilmi ba cikin masallaci wato duka waɗannan abubuwa da mutane ka yi abubuwa na waɗanda ba su da kyau wanda ko daga murya da ilimi cikin masallaci malamai sun saba don imamu na maliki ya karanta imamu abu hanifa ya halatta Allah ganar da muwa hmm? ban ji ba eh to ai ba yana cikin abin da an mai kyau ba eh ya halatta don sai mi ah, wa alaikum salam manje ba nan na za a kwana? ta eh? eh eh eh ba ji ko matsalaci ba amma ba cike ba ai sakonta mm eh to ai wannan ba cigiya na ba hmm. ana ana neman wanda ya salla nan wanda a wuri ka za ya zo zaman hmm, na haka a a kai bakiya hmm. eh bakiya nan kusa daga masallaci ne amma yanzu ta abin nan katangarta da masallaci sai dai inda mutane ka bi an yi akwai amma da tana da nisa da masallaci kamar yanzu a ce wanda ya ci albasa an ɗauke da nan ya haɓa ci mahauta da nisa eh, a kai titi titi wancan titi wancan mai alanga masalacin gobe ra misali eh, wanda ya ce albasa da masallaci don ka yarsha mutane kai da waje gobe ko mutum albasa ya zai zo masallaci <laughs> in kuka nisa ta mutu eh. ari karatun sahihul muslim ga malam Allah ya saka da alkhairi <coughs> kafin gabatar da addu'a akwai sanarori kamar haka gobe larba insha Allahu akwai karatun gari da jawahirul ikilil wanda malam ke gabatarwa sha biyu zuwa karhe daya don haka ana tunatar da jama'a musulmi domin halarta wannan karatun na alkhairi sannan kuma insha Abdul Karim Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa rahmi Muhammadin wa ali Muhammad كما صليت ورحمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا وهدنا وارزقنا وعافنا فلا اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما, بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار يا الله كبام إيكو أيكي دابنا أحكرم تدمو لا كبام فهم تسع معلمين دي أحكرم تدمو ألا إساكا مسد الخير يقارا مس بسيرة الله كهلو وتامس أرزقا سكبيا بكاتون سنة دنيا دن لاهرة Allah ka shirya masa da zuri'arsa da tamu baki ɗaya Allah muna masu neman taimako gare ka ya Allah ka biya bukatunmu na alkhairi ka shirya da zuri'armu ka gafarta marigayenmu ka jiƙa ka ba marasa lahimu lafiya bukatunmu na alkhairi na ɓoye da na bayani Allah ka biya mana abinda muke tsoro na sharri Allah kare mu gare shi ya Allah ka zaunar da wannan gari namu lafiya ka zaunar da wannan lokar gamanta mu lafiya da wannan jiha ta mu lafiya da ƙasarmu najeriya allah ka zaunar da mu lafiya allah ka kwararo muna arziki a cikin wannan ƙasa mu da jihanmu da garinmu da local government ɗinmu ya allah kai ne mai biyan bukatun bayinka mun kai tsarar bukatunmu gare ka kai ne ke da taskokin biyan bukatun bayinka ya allah ka biya bukatunmu na alkhairi idan rayuwarmu ta zo ƙarshe ka samu cika da imani idan kiyama ta tsayo allah ka ba mu takardun ayyukanmu da hannayenmu na dama allah ka ba mu aljanna ka firdausi da rahmarka la kare mu da azaba wuta اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا وأجمنا دعاءنا كما وعدتنا يا ذو الجلال الإكرام اللهم تب خوائجنا عليم وعلى قضائها قدير ومن علينا بقضائها قدير يا من يسر كل أمر أسير وتسير أسير عليك يسير وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ذي إذ والجبروت سبحان ذي ملك والملكوت سبحان حي الذي لا يموت سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين